الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين لتافم من أهدو شين لتافم الشفاء بتعريف حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم مع الإمام القاضي إياب اليحصبي عليه رحمة الله تعالى muna cikin fasalin da ke bayani akan sufufin annabawa cewa ba annabi sallallahu alaihi wasallam kawai yake banta da waɗansu sufufi na ta goma shi da Allah ya bashi ba hadda annaba da manzannin da suke kafin shi wannan zai zo majalisunmu na 129 a ciki wakila li yusufa aka ce an ce wa giduna yusuf alaihi salam annabi yusuf duk da wannan eh, makanna lahufil arzi ardi an ba shi tantini an ba shi kamun ƙasa ya kama ƙafa ya kama ƙasa to amma duk da haka sai aka ce masa ma laka taju'u anta ala khaza'in al-ard ya kake zama da yunwa alhali kana rike da taskokin ƙasa ai ya ce ij'alni ala khaza'in al-ard وكذلك مكنا ليوسف في الأرض to wannan tamkinin da Allah ya masa amma ta rana sai zauna da yunwa sai aka tambaye shi dan قال أخاف أن أشبع فأنت الجائع yace ina gudun kullum in zama cikin ƙoshi nake sai in manta da ne yunwa wanda bai da abin da zai ci ga wannan wannan addina wari ya kawo a cikin littafin sa al-mujalata eh. shi yasa wannan na cikin manufar azumi ina cikin manufar azumi wani tunda Allah ya halicce shi ya zo duniyan nan bai san abin da ake cewa damuwa ba bai san yunwa ba to sai shari'ar musulunci sai ta ce akwai wasu mutane ba irin rayuwar da suke yi ba wani in ya samu ya ci so ɗaya da rana a rana shi kenan wani yakan samu matsalar da ke ya kwana biyu bai ci ba akwai su wani yakan kai kwana uku shi ko wani yanzu idan za a zai ci abincin dare yau to teburin shi ya na abincin shi ya kai hudun wannan teburin nawa da ake karatun nan sai an cika shi da anwa'ul al'imati ga wancan ga wancan ga wancan ga wancan ga wancan ga wancan shi kan shi akushin da za a dau ɗaya a baka a ba wani to wallahi aku akushi kwara ɗaya a ba mutum akushi na abincin da ake zuba wani a teburin shi to akwai akusai na cin abinci da mutane yanzu mutanenmu sun da suna cin abinci da da zahabul filba da mazan sama ya hana wallahi akwai ana yi musu kwanuka na zinariya suna cin abinci a ciki to kaga aka baka kwano ɗaya sai ka buɗe shago baka samu jami ba to kaga shi ne wannan wannan maganar abuwaito tota daga wahabubun munabbih eh, wahabubun munabbih yana cin masu yana cin kufa masu wa'azi sukan kayan waɗannan hikayoyin sun karanta su ne mafi yawanci a cikin isra'iliya to kuma suna cikin wajajen da manzo sama bai hana yi riwaya daga banu isra'il ba kamar yadda ya ce wa hadithu an bani isra'il wala haraj babu laifi abin da ya zama wa'azi ne ɗaukar izina da darasi a rayuwa babu laifi ku riwaya daga banu isra'il وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال خفف على قال رسول الله manzo Allah ta ya ce a riwayar na abu huraira khuffifa ala dawud alquran an sauƙaƙa wa dawud alaihi salam abin karantawa alquran nan shine azzabur eh na atina da zabura an sauƙaƙa masa karanta ta littafinsa na zabura ba ko da ake karanta mutane yanzu a zaure ba akwai wani littafi zabura to wannan littafin ba san inda aka samo shi ba ba zaburan annabi dawud ba ce domin yin wannan bayanin ana babin tasfiya ne dole ba za a yi tasfiya ba sai a rika tantance irin waɗannan abubuwa shi yasa ake faɗa fakana ya amuru bi da wadihi fatustraju sai ya ce a kawo masa abin hawansa ja ku dawakai ne koko abin dai hawa fatustraju shi kenan sai a sa wa dawakan nasa sirdi fa ya ƙara'ul ƙur'ana ƙamla an tusraja ana sa wa ababen hawan nasa sirdi da zai hau shi kuma yana karatun zabura tun daga farko har ƙarshe ya gama karantawa wala ya Kulu illa min amali yadihi annabi dawudu baya cin wani abu ko kyauta aka bashi sai abin da hannunsa ya wata sana'a yake yana cikin annabawan Allah waɗanda Allah ya faɗa mana sana'a. su annabi dawud wa alanna lahu alhadid mashina allah ta'ala wa alanna lahu alhadid an i'mal sabiratin wa qaddir fi at-tarb allah ta'ala yace wa annabi dawud wa alanna lahu muka sauƙaƙa masa muka sauƙaƙa masa ƙarfi bakin ƙarfi shi bai bukata ya sanya bakin karfe a wuta kawai da hannu yake haka kamar yadda ka gama mace mata a gida idan za ta yi cincin ko za ta yi fanki ko za ta yi gurasa ko za ta yi biredi kawai yadda take kwaba kullu na fulawa to haka aka yi tallinin bakin karfe ga annabi dawud alaihi salam wa alanna lahu aka sauƙaƙa masa shi yi taushi aka tausasa masa shi kawai haka yake da hannu yake masa kazo kawai yake ka je a jakuta wai yana aiki ma kamfanin na masu leke-leke hmm? ba ya yi ko to a jakutan da Allah shi kyauta Allah ka da mana da alkhairin ƙasarmu ya Allah duk abin da muka rasa na alherin wannan ƙasa Allah ka da mana da shi ba don hannun mu ba أن اعمل سابغات النبي داود عليه السلام الله تعالى يتي اعمل سابغات كأيكة دروع كأيكة سلاك ما تكولي سابغات أن يحذف منه أن يحذف الموصوف واقتفي بالصفة أن اعمل دروعا سابغات ni'mal duru'an tabighati ya Dawud mun baka dama ka rika sana'anta duru'a sila ke jam'u dir'in proof riga ta yaki da ake saƙa ta da ƙarfe ƙarfe ne ake hahaɗawa shi ke nan ta sojojin da jarumai ne ma da hadda wasu ma na yanzu ɗan ɗai amma sojojin da ribar karfe ba mutum zai sa karfe kawai rika wata tun daga nan har ƙasa zai sa ta riga ta karfe ita ce jin'uwa to Allah ya ba annabi Dawud alaihi salam dama ya ba shi umarni ya ce a ni'mal sabiratin ai a ni'mal duru'an sabiratin ka rika yin ka rika sana'anta sulake masu kawai wa qaddir sannan ka sassaita wajen sa ƙusoshin da za ta haɗa su ka seta kakka je ka sa ƙusa ta zama ta ciki ta rika soke mutum a'a ya san yadda zai murda ƙusar idan ka sa riga ba za ta dame ka ba shine wa qaddir ka sassaita fistar a wajen sa ƙusoshi da haɗa ƙarfen da mummurda ƙarfen da yadda za ka sa su zama socket ɗaya ya haɗe da ɗaya ɗaya ya haɗe da ɗaya yadda ake saƙa ne in ka ga sulke haka za ka yi in ka ga sulke yadda ka ga ana mata suna saƙa abin nan rigar sanyi irin ta yara ɗin nan to haka za ka ga ƙarfi ƙarfi an haɗa na taɓa gani su ɗaya haka za ka gan su ga su to shi ne a Allah ta'ala ya ce a ni'mal sabiratin ba a ce a ni'mal duru'an sabiratin ba saboda wa qaddir fi ya fassara ma qablahu to Allah ya wa annabi Dawud wannan kaga annabi Dawud ba karamin jarumi bane wa kana ta'ala rabbahu an ce annabi dawud alaihi salam ya roƙi allah ubangijinsa an yarzuqahu amalan biyadihi da allah madaukakin sarki ya azurta shi yin aiki da hannunsa yughnini an baiti an baiti an baiti wanda zai wadatar da shi ba sai ya rike ɗiba daga baitul mali ba kaga baitul mali halal ne ba baitul mali shi baitul mali shine shine shine shine gidan kudi na daular musulunci yana da sources ɗinsa wuraren da ake samar da dukiya daga ciki akwai humusi akwai humusi na ganima idan aka je yaƙi aka dawo to wa'adamu annama ganimtum min shay'in fa anna lillahi khumsahu walin rasuli walin qurba to wannan idan babu dangin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗanda aka san su to yanzu wannan ka san shi sai a ɗauke shi sai a kai shi baitul mali a aji saboda bukatun musulmai mabukata sos na farko kenan akwai sos na biyu shine dukiyoyin da ake tsinta ba a san masu su ba in mutum ya tsintuwa to ai ya yi cigiya ya cigiya bai a sama ba bai samu mai su ba sai kai bai tilmai wannan ma masdar ne na baitu manil musulmi na uku akwai gado musamman a mazhabar malikiya da shafi'iyya ko su hanaf da hanabila su ne suke taurisu zaul aham ko to baitul mali na da hakki in ba gado ba magaji mutum ya mutu bai da magaji to za a ɗauka wannan dukiyar aje a kai ta eh, abin nan baitul mali da wasu dai masajir ɗin bayan wannan kan mu cinye lokacinmu to wannan baitul mal ɗin dukkan wani musulmi shugaba ne ko talaka yana da haƙƙi a ciki idan ya buƙata idan yana da buƙata can kawai zai tafi zamanin sai na umar sai ya diwani diwani shine wani document da aka yi rijistar tunayen waɗanda suka cancanta a basu saboda suna da buƙata haka aka yi ta yi kuma bayan sai na umar haka aka tafi haka aka tafi haka aka tafi duk daulolin musulunci da suka zo a baya haka suka ci gaba da bin wannan tsari iyalan manzo Allah sama suna da shi ana ɗauka a ba su maɗuɗuwar dukiya bayan nan malamai a cikin sahabbai da badariyuna duk suna da shi a ciki haka aka tafi a tsarin daular musulunci malami mai karantarwa ba zai sha wuya ba da malamin allo shine ne muallimul mai karantar da yara daga alif ba ta ko allo an baki zal da malamin zauri duk malamai da masu ba da fatawa da alƙalai to nan ake tsare musu mutuncinsu ba su buƙatar wani ya ba su a nan suke ansa kaga halal ne halal ɗinka ne kana zaune kawai shi kinin zai kai a ƙirin sai ka ji wani abu ya sauka mai nauyi shi ke haka suke har bature ya zo zamanin shehu dan fodiyo haka ake har shekaru ɗari da wani abu baya wannan abin ya zama bako a cikin daular najeriya haka ake ta dan fodiyo duk abin da suke kenan ana kula da malamai masu karantarwa ta kowane ɓangare da kaga ba za a samu ɗan tsibbu ba E! Eh, aikin yin wannan ne ya jawo wasu suka lalace sai suka fara tsibbu sannan suka rika samar da wasu kuɗaɗe na haraji ga mutane akwai kuɗin yanka eh malami zai yanka a unguwa a layi shine shek shine malami in aka kawo kaza sai ka biya kafin ya yanka maka kaza kuma dama shi kiɗi iya karatun yanka eh sai 'ya'yan shi da yake son su gaje shi a wannan mukamin kudin ɗaurin aure kudin raɗin suna kudin zaman makoki kudin wankan gawa kudin sallar gawa duk sai an babbada yake nan sai ma laitar a ta tattara mishi yana yana diddi ba <laughs> yana a nan suke sama to kaga mutane shi ne Allah ya shirya wanda ya lalace shi ne wanda ya tafi tsubu daga cikin wanda ya fi lalacewa shi ma shi ne wanda wani zai musulunta ya ce sai ya kawo ragon shi kuma ragon nan fa gidan malar <laughs> za a yi kawai dai a ga an ja ragon nan ƙi an shige da shi gidan mala haka aka yi kai ba sadaka ba ne dole ne akwai wani littafin marigayi lafi abubakar imam islam questions and answers ɗan ƙarami shi ne wasu kusan taɓa ganin shi tsohon bugu ne gaskiya ta fi kwabo da eh, gaskiya nan corporation suke buga shi to a ciki akwai wannan tambayar an yi wa mala abubakar imam wannan tambayoyin ba ɗaya ba ba ba a cikin wannan ɗan littafin cewa sun zo za su musulunta an ce mishi sai ya kawo rago nashi sannan 'ya'yan shi ya haife su su ma za su musulunta duk sai ya sai musu rago ya kawo ragon su na musulunta to kaga musiba ce Allah shi kyauta wannan kissa wannan magana an kawo ta eh, al-imam al-makki ya kawo ta a cikin tafsirinsa al-hidaya ya kawo ta da tsawo sai ka aje takarda daga wahabu bin munabbih ga ta nan kissa yace ka qala wahabu bin munabbih kana dawudu ya yakhruju mutanakki'an sayyiduna dawud alayhi salam yakan fito fuskar shi a martake yana damu yana cikin damuwa ya tsalo an sirati finna sai ya rika tambaya mutanakkiran nan ya canza kama eh. ya zo ya canza kama kama ba shi ba ne kuma fuskar shi martake sai ya zo ya tsalo an sirati finna sai ya rika tambayar mutane su ba da bayani wai dawud ya yake ya kake ganin mulkin dawud shin akwai adalci a mulkin nan nashi fa yasma'u husna sana'i alayhi sai yaji ana tayyaban shi fa yazdadu tawadu'a lillah sai ya kara wa Allah tawadu wa 'ala alkhair yarfa sannan kuma ya kara kwadayin alheri ya kara kyautatawa mutane fa kharaja zata yawmin rannan sai ya fita wa asallahu malakan ilayhi fi surati adamiyya sai Allah ya aiko wani mala'ika a cikin suran mutum فقال له داود كيف ترى سيرة هذا العبد داود Ya كتي ganin yadda wannan bawan Allah Dawud yake gudanar da mulkin sa wa huwa yadhunnu annahu adami yana zaton cewa annabi adam yana zaton cewa dan adam fa qala lahu malak sai wannan mala'ikin ya ce wa annabi dawud ni'mal abdu dawud ma ansahu li rabbihi wa aqrabahu min al mataki ce kai ai dawud bawan Allah ne ma dalla da shi domin yana kyautata wa Allah sannan kuma yana kusantar da kansa zuwa ga talakawa laula khatlatun fi dawud ma kana lillahi abdun mithlu dawuda ba da dan wata ɗabi'a ɗaya da yake da shi ta ba to da dawud ya fi kowa a cikin halittun Allah qala lahu dawud ma tilka al-khaslatu sai annabi dawud da yake cikin surar da ba a san shi ba shi kuma wancan mala'ikin a cikin surar mutum sai ya ce wa annabi dawud sai ya ce sai annabi dawud ya ce ma mala'ika wani hali ne yake da shi qala innahu ya'kulu min baitil mali yace kawai matsalar sai ina ci daga baitul mali وما من عبد أقرب إلى الله جل ذكره من عبد يأكل من كد يمينه باب باوان ألا زيفا وجن ألا في يد وان ديكي تشيد ومنسى إنجي ملائكة فانصرف داود ودخل محرابه aka ce annabi dawud alaihi salam sai ya koma gida sai ya shiga wajen bautarsa وابتهل إلى ربه يرجع الله وسأله أن يرزقه عملا بيده يغنيه عن بيت المال يرجع الله يباش وانا أبو والذي ولا تد شبا سيارة شد بيت المال با فعلمه الله صنعة الدروع في الله يقول يا متى الذي ركع إيرا سلاج فكان أول من عمل الدروع في زماء تاريخي شيني فكم اللي فارين سلاجي wa alana Allah lahu al Allah ya sauƙaƙa masa baƙin ƙarfe fa kana fi yadihi bi manzilati al-ajini sai ya zama ƙarfe a hannun Annabi Dawud kamar kullu a hannun mata wannan kissar al-Imam Ibn Atiyya ya faɗe a cikin littafin tafsirin al-Muharrar al sannan al-Imam Makki ya kawo ta a cikin tafsirin al-Hidaya ila bulughil nihaya Eh, wannan tafsiri ne da mutane da yawa ba su san shi ba ko tafsiri ne babba ya kai mujallabi goma alhijaya ila bulugin nihaya fi ilmin fi ilmi ma'anil ƙur'ani wa tafsirihi wa ahkamihi wa jumalin min fununi mai li abi muhammad makki ibn abi talib al-qaisi ya 427 ka daina cin kuda mawu to shine ka wannan kissa kamar yadda muka faɗi kissu shine isra'iliya babu laifi idan an ambace su irin waɗannan kissoshi ba laifi ba ne wallahu alam to ka ce wani sai mun tsaya nan ko ina cinye mana lokacin ɗari da talatin kenan littafinmu na ƙarshe shi